بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدة دعوة أن يمتي نسرة جوة رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دعريه دو دأربعين دبقي قد سيدي جي درانر عشرين دشدة جوة بيو شكرا تدبو بيو دعشرين دشدة تميلادية yau za mu yi majalisi na tara cikin majalis mu na tafsirin alkur'ani wanda muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau insha Allah za mu tashi suratu ghafir ko suratul mu'min ko suratul hamim al-mu'min amma kafin nan ga tambaya biyu da aka turo wannan yake dan Allah assalamu alaikum dan Allah malam yi min ƙarin bayani dangane da kunna turaren wuta a halin mutum yana azumi kuma ya shafi hayakin Allah ya ji kan Hajiya ya tsara malam lafiya amin eh mun yi bayanin a mun yi bayanin a hukuncin turaren wuta da mai azumi da cewar shi turaren wuta sa shi ba laifi ba ne da jin ƙanshinsa amma shaƙarsa shi ne akwai malamai da suka karya azumin wanda ya shaƙi turaren wuta saboda yana da jiki ana jinsa a cikin makogaron aka shaƙe shi don haka waɗansu malamai suka karya suka ce wanda yake shaƙasta to wannan azumin sa ya karye akwai malamai da suka ce a'a ai ba jinsin abinci bane ba kuma nau'i ne na abinci ba don haka babu laifi ko da mutum ya shake shi din al'ahwak mafi tsantseni shine mutum ya guje shi a musamman shakarsa din ko shiga wajen da hayakin yake tashi amma idan bayan an sanya shi ya turaren aiki an cire shi daga ɗakin ba ko da rani amma a kan yana sannan mutum ya shiga ɗakin yayin da haƙorin yayin da hayaƙin yake nan to a haƙiƙa wannan zai iya cutar da azuminsa musamman saboda asali waɗanda suka ɓata azumin nasu sun gina ne azumin wanda ya haka sun gina ne akan asali sahihi shi ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda koyaushe in muka zo wannan jaba muna yawan hadisin laqit ibn sabira inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi wa balik filistin shaq illa an takuna sa'ima wato ka isa matuka wajen shakar ruwa wajen alwala sai in kana azumi har ruwan da ake shakar ta hanci ba abu ne wanda yake zai zama to yana da sifar abinci ba ko mai kosarwa ko zai zama da wannan sifar amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin abin da zai sa ka shaki ruwan har ya wuce ta makogaranka saboda isa matuƙa wajen shaƙa yayin da mutum yake azumi inda ba azumi ba ana so mutum ya isa matuƙa wajen shaƙar ruwa a hancinta amma in a cikin azumi ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ban da lokacin to kaga wannan ya nuna kan cewar abin da yake shiga cikin makogaro ta hanyar a hanci za a guje shi to kuma turaren wuta yana shiga cikin makogaro ta hanyar hanci da haka duka wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a guje shi amma a ce wanda ya haka din ya rama azumi to wannan yana buƙatar ƙarin dalili mai ƙarfi kamar yadda ya zo a fasar waɗansu malamai Aziz bin Bas yana cewa bai ɓata ice ba za a ce wanda ya haka ba sai ya sake azuminsa amma al'ihtiyar tsantsini shine mutum ya guje shi mutum ya guje shi sannan shi kuma wannan ya ce Allah ya ƙara malin lafiya da nisan kwana da imani amin yace wata bayar Allah ce tana driving wasu yara suka biyo one way suna guje-guje a babur sai ta buge su mutum ɗaya ya rasu bayan kwana ɗaya kuma ɗaya ya ƙara rasuwa wasu sun ce azumi sittin za ta yi wasu kuma sun ce ɗari da ashirin za ta yi wanne ne ya inganta Allah Eh, wato shi azumi sittin da ake yi kafara ce akan mutum ya zamanto sababi sanadi na wato fitar rai to kuma kowane rai yana da wannan alfarma saboda haka da adadin rayukan da suka rasu sakamakon yadda mutum ya zamanto shi ne sababa salwantar ransu to da adadin kafarar da zaki saboda haka azumi 120 za ta yi sai dai ba du tare ba za ka iya yin sittin da huta in ta da ƙara samun ƙarfi ta sake yin wani sittin ɗin to kuma Allah ya sa mai zaman to mata kaffara inda yana cikin tafiya wani zo a guje ya faɗa masa mutumin da yake cikin tafiya wani ya fito a guje ya zo ya faɗa masa in ta gabansa ne ya faɗa masa to wannan kafara ta hau kansa amma in ta bayansa ne ko ta ko ta bai gani ba wannan jinin hadar ne babu komai amma in ta gabansa ne a wannan wanda yake tafiya kan abin hawa yana da haƙƙin duk abin da yake gabansa saboda haka ko da ya taho a guje bagatatan ɗin ya zo ya same shi wanda zai ɗauka musiba shi Allah ya ɗauko masa domin sai mutum wanda yake nuna wajabcin a rinka tasa tsantsan yayin da ake son abin hawa amma in ta baya ne ya zai same shi ko ta kuɗi wannan babu komai ya zama to jinin hadar ne ko da yana ganganci in dai ta gaba ne eh, in dai ta gaba ne saboda za ka iya kaucewa saboda za ka iya kaucewa wani lokaci mu a nan ba a yi ban sani ba ko suna yi amma dai na san a ƙasar saudiya su suna yi idan aka samu wannan suna zuwa gwaje-gwajen su su nuna cewar ga wato ga kowa gudumawa da ya bayar a kan salwantar ran a ce ga mikidarin kuskuren wanda aka kashe ga mikidarin kuskuren wanda ya buge za a iya cewa alal misali cewar a wannan abin da ya faru su da suka zo su ne suke da laifi kashi saba'in cikin ɗari alal misali to wannan zai yi amfani wajen diya sai a ce wajen diya zai biya diya wato zai biya diya kashi talatin cikin ɗari inda kashi saba'in cikin ɗari kuskuren ne wannan sai ta zamanto diyar hadar ce ya tafi a banza jini ne wanda ya tafi ba za a biya masa diya ba amma talatin cikin ɗari wanda yake shi ne gwargwadon kuskuren wanda ya buge ɗin sosai a kasa diyar kashi ɗari ya biya kashi talatin cikin ɗari amma kafara ba ta karkasuwa kafara tun da shi wanda ya riga ya rasa ransa kuma wannan a ta ko a hannun wanda dalilinsa ne haɗuwar dalilinsa ne ya zama ransa ya fita to sai ya yi kafara don ko su a can haka suke idan aka raba rabo din zai yi amfani wajen kuskure wajen biyan biya to ko nan ma na san yan sanda an ce suna yi suna yi su ce ga wanda yake da laifi ga wanda yake ba shi da laifi watakila kuma ma suna kasa laifin su ce ga kasan laifin wanda aka aka buge ga kasan laifin wanda ya buge duk wannan zai yi amfani wajen biya amma baya amfani wajen kafara domin kafara ba ta ba ta wato ba ta kasuwa ba ta kasuwa ake rabin kafara rubu'in kafara babu asali a jikinsa a shari'a na'am na'am in wanda wai in wanda aka kace yayi ganganci za a ya kashe kansa a ba za a ce ya kashe kansa ba kashe kai shine mutum ya je ya mutum ya je ya kashe kansa da kansa ya san cewa kashe kansa zai amma ganganci yana tukin ganganci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 إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغروك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وعمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان إقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار سورة غافر وانا اتشي سورة تفرقو daga cikin surorin da ake ce musu alu hamim iyalin hami, kun san shi alu ba a amfani da shi sai ga mai daraja za a ce ahalu fulan iyalin wani ahalu za a ce amma in mai daraja ne sai a ce ahalu kamar yadda ake cewa alu muhammadi iyalin annabi muhammad ba a ce ahlu muhammadin ba ana ce kira ahlu baitihi amma ba a ce ahlu muhammadin ba sallallahu alaihi wasallam al'adar larabawa saboda haka saboda girman waɗannan surori aka ce musu alu Hami, surori ne guda bakwai kowace daga cikin su ta fara da hami waɗannan haruffa guda biyu daga cikin alfurufin mukaffa to ita wannan sura ana ce mata hamim almu'min ana ce mata hamim wato hamim da take ambatan kissar mu'minu ali fir'aun wanda kissa za ta zo a cikin wannan sura domin ya zo a hadisin tirmidhi manzon Allah sallallahu aka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man qara'a hamim mumin man qara'a ayat al-kursi wa awwal hamim wa awwal hamim almu'min usima dhalika al-yawm min kulli su wanda ya karanta al kursi da kuma farkon wato hamim mumin ya ambace ta da wannan suna za a amintar da shi daga dukkan mummuna a wannan rana wata riwayar kamar yadda ta zo wanda ya karanta ta ina yusbihu da bihi ma hatta yumsi wanda ya karanta lokacin da ya waye gari za a tsare shi da waɗannan guda biyun ayatul kursiyu da farkon hamin dinnan har yamma wa man qara'a wa man qara'ahuma hina yumsi da bihi ma hatta yumsi wanda ya karanta su a yayin da yamma ta yi za a tsare shi da su saboda su har sai ya wayi gari wannan hadisin turmidi ya ruwaito shi sai hadisi ne gari domin hadisi ne da ba a san shi ba sai ta hanyar abdurrahman abdurrahman ibn abi ibn abi mulaika al-mulaiki wanda ake ce masa al-mulaiki wanda malamai suke saɓani akan karɓan hadisin sa ko rashin karɓan hadisin sa mafiya yawa sun tafi akan cewa mai rauni ne wajen haddasa kuma da yake ya kaɗe ta da shi shi yasa a cikin manyan malaman hadisi suka da hadisi to amma karatun ayatul kursi da safe suna da shahi daga hadisin abi huraira da dai karanta ita wannan farkon suratu amin wato amin almu'min kasa da wani shahi sai tsaya a matsayin cewa wannan wato abu ne wanda za'ifi ne sai dai za a iya amfani da shi za a iya aiki da shi a cikin abubuwa waɗanda suke na fada'ilul a'mal kamar wannan a to wannan a bisa saɓani na malamai waɗansu suna ganin tun in in kaunin nasa ba mai tsanani ba ne za a iya amfani za a iya shi sa ma imamun nawawi ya ambace shi ya ambaci wannan a cikin littafinsa al-askar na askar in safe da yamma duk da ibn hajar ya bayyana raunin nasa a cikin tahririnsa da ya yi a ta'ijul Afka. to shahid a nan kun ga sunan ambatanta da alu hami da hamim al-mu'min ya zo a cikin wannan hadisi haka zalika ana ce mata suratu ghafir a kamar yadda yake a ƙur'anan da mutanen maghrib suke rubutu da shi yawanci ƙur'anan maghrib ana ce masa suratu zafir a saboda farkon surar da ta kunshi faɗin sifar Allah zafirun zambi wato surar mai gafar al-zafir Allah kenan to ana ce masa suratu zafir ba suratu al-zafir ba suratu zafir wato wato sunan da ake ambaton zafirin zambi haka haka dalika ana ce ana ce mata na'am suratu zafir da suratu hamim al-mu'min waɗannan sunaye su ne waɗanda su daga cikin waɗanda suka zo wajen ambatan sunan wannan sura su ne dai suka shahara ana kuma ce mata suratu qaul suratu qaul saboda cewa da ya zo a ciki bi qaul ana ce mata haka sunaye uku dai haka malaman ilimin alkur'ani suka ambaci waɗannan sunaye daga ci wanda ya zo a cikin hadisi shine suratu hamim al-mu'min ah, <coughs> to ita wannan sura kuma yadda muka ambata ita ce sura ta farko daga cikin suraye surori da suka fara da hamim waɗannan surori waɗanda suka fara da hamim ah, ah, wato ana ce musu alu ana ce musu kuma al-hawamin ana ce musu alhawani ya zo a cikin sahih al-bukhari da hadisin abdullahi bin mas'ud yana cewa na san wato al-naba'i suna surori masu kama da juna inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake haɗa su wajen Allah. in ya karanta wannan sura a raka'a farko to ga surar da zai karanta a raka'a ta biyu da ke ta ƙarshen su su ne surataini min ali hamim surori biyu daga ali hamim to a wata riwayar sai ya fassara su da cewa su ne hamim ad-dukhan da amma ya tasa'alu wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada su ya karanta su tare wato a cikin sallah waɗannan annaba'ir din ibn hajar ya ya bibiye su ya ambace su a cikin sharhin wannan hadisin a cikin a sharhinsa na fathul bari a cikin sharhinsa na fathul bari a cikin kitabu fada'il qur'an <clears throat> ita hami ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda ya zo na falalarsa daga al-muhallab ibn abi sufra yace na ji wanda ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa in buyitum falyakun shi'arukum hamin la yansaru idan wato aka far muku cikin dare kuka cakuɗa da juna ko kasa gane waye naku waye ba naku ba to alamar ku ta zamanto hami layin yansaru wato wannan ita ce secret inda da sallallahu alaihi sirrin da annabi sallallahu alaihi ya ba su gano junan idan suna cikin yaki alamar cewar kai ahali ne wato kai tana cikin sahun muminai to a ce a ji kace hali la yusaru annabi sallallahu alaihi ya ji musu to shine a ɗaya daga cikin shurra na wannan hadisi kamar yadda a Fairu zabaji ya ambata a Aunul Ma'bud ke cewa wannan ishara ne ga cewa waɗannan surori mabuɗin nasara ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan yace hamim la yunsarun hamim ba za a ba su nasara ba to shi yasa zaka samu a cikin addu'o'i da suka zo irin waɗanda kamar sarkin musulmi Muhammad Bello da ma Shehu Abdullahi ya yi ishara da yasa a cikin tazinul waraqat a cikin addu'o'i da suka rinka yi wanda suka samu taimakon Allah wajen yaƙoƙin su shine addu'a addu'o'i da aka samu daga magaba daga waɗansu malamai suna yi wanda a cikinsu akwai yin addu'a da hamin ɗin, musamman ma wannan hamin ɗin. hamin hamin hamin hamin la yansurun da hamin tanzil kitabi min Allah al-aziz al-alim har ya zuwa ga ilahi al ah, domin neman taimako da neman samun rinjaye akan abokan gaba to wannan sai ya samo asali ne daga wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya masa abai cewa idan wato aka far muku cikin dare to ku faɗi wannan in kun haɗu da juna don ku gane waye naku waye ba naku ba to kuma a cikin faɗan sai ya zama zamanto ya kunshi mabuɗi daga cikin mabuɗin samun nasara mabuɗi daga cikin mabuɗin samun nasara an ruwaito daga abu darda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam waimir ibn ajlan ibn kafir ya kawo shi daga daga cikin abubuwan da ya ɗauko ne cikin fada'ilul qur'an na abu ubaid al-qasim ibn sallam yake cewa haddathana mis'ar ibn kadam an man haddathahu to akwai inkisai daga wanda ya bashi labari anna rajulan aba wani mutum ya ga abu darda radiyallahu anhu ya bi masjida yana gina wani masallaci fa qala lahu ma hadha sai ce menene wannan fa qala abnihi min ajli ali hamim yace ina gina shi ne saboda domin surorin alu hamim wato dan ya shiga ya rinka karatun surorin alu hamim وقد يكون هذا sai في ابن ya ce. وقد يكون هذا المسجد الذي بنا وقد يكون هذا المسجد الذي بناه أبو الدرداء رضي الله عنه هو المسجد المنسوب إلى داخل قلعة دمشق zai iya kasancewa wannan masallacin da Abu Darda ya gina shi shine masallacin da ake nasabta shi a cikin wato al'a wajen wajen da dakaru suke shiga su bayar da tsari ga gari kuma su rinka korar mayaka in su zo dannowa cikin gari wato kamar sun san ake ganuwa akan yi wani waje kuma a cikin ganuwa wanda za a sanya dakaru a wajen wannan wajen shi ake ce makala'a mm, shi ake ce makala'a da turanci shi ake ce ma fortress inda mutane ake shiga to a birnin damascus su sai ibn kafir sun sami wannan akwai masallaci a cikin wajen shi ne ibn kasir yake cewa la'alla wannan masallacin da yake cikin wannan wajen shi ne wanda abu darda ya gina shi ne wanda abu darda ya gina wa qad yakunu siyanatuha wa hifdhuha bi barakatihi wa barakati ma wudi'a lahu sayu kare wajen ita alqal'al wannan wato mafakar da kuma wajen wato ba da kariyar wannan ganuwar da aka yi tsare ta da kiyaye ta da albarkar shi abu darda da kuma albarkar abin da ya sa a ciki wato shine na yawan karanta alu hamim a wajen yace fa inna hadal kalam wannan magana tana yadullu ala nasri ala al'ada wani yana nuna samun nasara akan bayan wato akan makiya karatun alu hamim yana kawo nasara akan makiya yace kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd al-ghazwa fi ba'd al bi ashabihi fi ba'd al bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace matahabbanta a wani yaki daga cikin yakoki in buyitumul layla faqulu hamim la yunsarun fi riwayatin latin tunsarun in aka farku cikin dare to ku ce la hamim la yunsarun ko kuma la tunsarun ba za a ba su nasara ba ko kuma ba za ku samu nasara ba da ku gaya ma abokan gaban haka mai shi sai zo shi da riwayar faqulu badalan min falyakun shi'arukum alamar ku da za ku gane juna ala ayi hali kun ga wannan shine aka samu malamai suka yi aiki da shi musamman malamai waɗanda suka shiga cikin fagen yin jihadi kamar shehu usman da su shehu abdullahi da su shehu sarkin musulmi muhammad bello a cikin yaƙoƙi da sarin tsaye domin ɗaukaka addinin allah sun yi istinadi da addu'o'i da suka rinka yi kan allah ya ba su nasara kan abokan gaba inda ba yawa gare su ba ƙarfi gare su ba kuma suka zo suka fuskanci dauloli waɗanda sun daɗe a cikin mulki suka fuskance su da yaƙi Allah maɗaukakin sarki kuma ya ba su nasara albarkacin wato tawassuli da suka rinka yi da addu'o'i waɗanda suke na sirrace-sirracen da ke cikin alkur'ani mai girma. To sai mu shiga ita wannan sura makiya ce, sura ce da aka saukar da ita a Makka bil ijma. kuma abin da ta kunsa ta kunshi bayanin shika-shikan imani na cewar alkur'ani mu'jiza ne da kuma raddi akan kafirai da suke yin mujadala da alkur'ani domin su wato buce hasken gaskiya da kuma tabbatar da manya-manyan halittun Allah wanda yake ake ake neman da mai imani da shi yana daga cikin jimullar imani da gaibu wanda imani da gaibu yana daga cikin shi imani daga cikin imani da gaibu ka yi imani da abubuwan da Allah ya ambata wanda ya ɓuya a gare mu kuma ba mu da wani dalili na gaskatawa in ba abin da Allah ya gaya mana ba wanda daga cikin wannan akwai hamalatul arsh mala'iku da masu ɗauke da al'arsh mala'iku masu ɗauke da al'arsh wanda ambaton su ya zo a cikin wannan sura haka zalika da kuma wato kissar mu'minu ali fir'aun mu'minin da ya imani daga cikin mutanen fir'au domin ya zamanto a aya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muminai kan taimakon Allah maɗaukakin sarki da yake bawa bayansa a yayin da suka fawwala al'amarinsu ga Allah tunda a cikin kissar akwai wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad da kuma surar ta nuna ƙarfin addu'a da kan cewa alkawarin Allah ne in dai aka roƙe shi sai amsa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum sannan ayar sannan surar ta bayyana kuma abin da zai sa ai abin da izina da al'umomi da suka gabata gabanin su cewa an samu al'umomi manzanni sun zo ma al'umominsu sai mutanen su mutanen manzannin suka rinka alfahari da abin da suke da shi na ilimi suka ƙi yarda da annabawa abin da suka kasance suna yin izgili da shi ya zo ya kewaye su yayin da suka ga eh, wato rukon Allah ya zo sai a lokacin ne suke cewa amanna billahi wahdahu wa kafarna na bima kunna bihi mushrikin lam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa kafira hunalika cewa wannan ita ce sunnar Allah da waɗanda suke karyata Manzani ba wani abu ne yake sanya su suke ba suna ganin sun fa abinda abinda suke akai ba fa abinda yake wajen manzanni suke fariya saboda haka Allah madaukakin sarki ya halakar da su yayin da suka ga azabar Allah to lokacin nan suka ce sun yi imani Allah ya ce imanin su ba zai yi amfani su ba yayin da suka ga azabun mu wannan ita ce al'adar Allah to akwai tunatarwa sunar ta zo ta tunatar da ta tunatar da mu da al'adar Allah sunnar Allah shine kan cewa yayin da azabar Allah ta sauka imanin wanda da bai imani ba ba zai amfani shi ba wanda kuma duk ya kasance a cikin kafirci asara za ta tabbata a gare shi saboda haka da wannan abun surar ta kare ta kare da wa'azi surar ta kare to wannan shine a takaice sakon abin da surar ta kunsa bisa al'adar surorin Makka da tabbatar da shika-shikan imani Allah ta'ala ya ce hami wannan suna daga cikin alhuruful muqaffa'a da Allah ne kaɗai ya san ma'anarsu amma waɗansu malamai sun ce wannan suna ne daga cikin sunayen Allah saboda fassara hadisin hami layin tsaro sai zamanto hami ne kamar wato cewa ake ya Allah layin tsaro kar a ba su nasara waɗansu fassara da wannan to amma ba a duk da yake ana tawassuli da shi a matsayin lafazi na alkur'ani a roƙi Allah da shi amma ba za a yanke a kan cewa suna ne daga cikin sunayen Allah ba in ba da abin da yake isharar tabbas a kai ba amma waɗansu daga cikin salaf sun yi istinbaɗi daga wannan hadisin cewa wannan suna ne daga cikin sunayen Allah amma kasancewar wato zance ne daga yana da cikin kalmomin Allah ana rantsuwa da shi ana kuma istishfa'i da shi neman taimakon Allah da shi a za ka iya za ka ce Allahumma bi haqqi hamim Allah ina roƙonka saboda hamim ka yi min kaza domin kamar take ne ina Allah ina roƙonka bi ayatul kursi kuma ina roƙonka bil qur'an makamancin wannan to in ma sunan Allah ne a kamar yadda waɗansu suka ce in ma ba sunan Allah bane dai ana iqsam ana yi ma Allah magiya da shi sannan Allah ne kaɗai ya san ma'anar wannan kamar yadda yake abinda dukkan malamai na magabata suka tafi a kai cewa waɗannan harufa Allah ne kaɗai ya san ma'anarsu illa kan cewar harufa ne da ake buɗe da Allah ya buɗe surori da su don kuka kula ba inda waɗannan harufa suka zo a tsakiyar sura koyaushe suna zuwa ne a mabuɗin surori kamar su alislamin da sauransu to hamin ma suna daga cikin wannan su guda bakwai tanzilu amma kuma kowanne daga cikinsu yana ishara a kan cewar abin da yake biyo baya bayan an ambace su shine tabbatar da mu'jizancin alkur'ani cewa alkur'ani gagara koyo ne gagara ba ne gagara zuwa da kamar sani wanda yake nuna izzar alkur'ani da kasancewa Allah ne kadai ya isa ya saukar da shi to shi yasa in aka ambace in aka ambace waɗannan harufa sai kaga abin da zai biyo baya abu ne da yake nuna girman alkur'ani to wannan aya da ta biyo baya ma haka ta nuna Allah yake tanzilul kitabi min Allahil azizil alim saukarwar da littafi min Allah daga Allah ne al-aziz mabwayi al'alim mai isa matuƙa wajen sani wato Allah ya tabbatar da saukar da alƙur'ani daga Allah ne shi yasa waɗansu suke ganin hamin ɗin rantsuwa ce wato kamar Allah ya ce ne hamin na rantsi tanzilul kitabi min Allah saukar da alƙur'ani daga Allah ne wato Allah ya rantsi daga wato kamar Allah ya rantsi ne kuma ko ba a ɗauke shi a matsayin rantsuwa ba to dai tabbatarwa ne daga Allah cewa saukar da alkitab wanda yake shine alqur'ani kun wannan shine sunan da suna mafi yawa a cikin alqur'ani da sunan alqur'ani alkitab alkitab littafin daga Allah yake ya sifanci kuma daga cikin sifofin da ya faɗa a wajen saukarwar ya ambaci waɗannan sifofi guda biyu al'aziz mabuwayi wato ya buwaya da wani ya zo ya ce shi ne zai saukar da abin da ba Allah ne ya saukar ba ya ce shi ya saukar da shi kuma Allah ya kyale shi hmm. Allah ba zai kyale wannan ba shi ne al'izza shi ne wajahin sifanta Allah da izza ana buwayarsa ta sa ta hana wani ya ce zai zo ya saukar da alƙur'ani a matsayin ya saukar da wani littafi tamkar alƙur'ani kuma ya tafi a cewa alkur'ani na farko dai ba zai ba shi balagar yayi ba kuma idan har yayi Allah ba zai kyale shi ba domin Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu al da a ce abin a kaddara abu abin a kaddara ba mai yiwuwa bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirkira ma Allah karya da a ce zai kirkiri wata magana ya dingina ya zuwa gare mu ji Allah la akhadna minhu bil yamin da mun danke shi da karfi wala qata'na minhu al watin da kuma mun yanke masa igiyar wato jijiyar da take kai jini zuwa kwakwalwarsa wato da Allah maɗaukacin sarki ya halakar da shi wato inda a ce annabi sallallahu alaihi sallam, ba da gaske alƙur'anin aka saukar da shi ba Allah ba zai kyale shi ba domin ƙarya fure take ba ta abin abinda duk Allah ya kyale ya tabbata wannan ya nuna aya ne akan cewar Allah ya yarda musamman abin da aka danganta zuwa gare shi to shine wajihin cewa al'aziz sannan kuma al'alim masani ne cewa ya san mai gaskatawa ya san mai karyatawa kuma ya sani da saninsa aka saukar da alkur'ani ba abu ne aka yi wanda yake bai sani ba kuma sannan mai cikakken sani ne saboda abin da alkur'ani ya kunsa na ilimin da ba wanda zai iya zuwa da shi sai mai cikakken sani ala ka mislu khabir ba wanda zai ba da labarin al'ummomi da suka gabata da kuma abubuwan da za su zo har zuwa tashin alkiyama illa wanda yake alimul gaibi wa shahada sannan kuma ya sifa ya ci gaba da yi ma kansa kirari yace ghafiriz zambi shine mai gafarta zunubai wato shine mai gafarta ah, nan azambi zunubi amma abinda ake nufi jinsi jinsi na zunubai Allah maɗaukacin sarki shi ne mai gafarar zunubai ga wanda duk ya tuba wato mai suturce zunubai ga muminai ne al gufran shi ne suturcewa kuma daga nan ne aka samu al mizufa hmm, kwalkwali kwalkwali da ake sawa ya tsare ka wannan ana ce masa a larabci al mizufa saboda yasturu ra'a yana suturce kai daga tsara na takobi ko caka ta maki ko caka ta kibiya to haka nan ma Allah yake zunubai wato in ba an ba wato in suka bayyana suna halakar da mutum suna tasiri a jikin mutum a fuskarsa a kamarsa a arzikinsa a yanda yake a cikin zukatan mutane a inda ake kallonsa kamar da ya zo a hadisin ibn abbas mun sha ambatonsa to Allah ya sifanta kansa da cewa shi ne ya rufe su ne in ya rufe su bi ma'ana ba za su yi wani tasiri ga mutum ba Shi ne Allah ya gafarta wa mutum zunubai la a duniya la a Shi ne a nan a hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu yake da munasaba afwan ba a hadisin a Abdullahi bin Umar a cikin munajatin Allah da bawansa yake cewa Allah azza wa jalla ranar lahira zai ce a tafkuru zamba kaza wa kaza kana da zunubin nan na kaza da na kaza kana da zunubin nan na kaza da na kaza ya kulu na'am sai ce na'am ya tuna ya rabbi ya ubangiji na sai kulu Allahu azza wa jalla sai Allah ta'ala ya ce ana safartuha alayka fid duniya. wa ana abkiruha laka al-yawm to ai nayi maka sutura na na suturce maka shi a duniya ba wanda ya gani baka san kayi ba ba a san kayi ba wa ana abkiruha laka al-yawm ni a yau zan kafarta maka Allah ka ba mu wannan kowa akwai irin abin da ya wanda Allah ne kadai ya sani shi sai Allah Allah ya rufe ba zai haka mutum zai tafi da shi har kabari to Allah ya rufa asiri a nan duniya yake to ranar lahira kuma zan gafarta masa to shine gafirul zambi wa qabilu tawbi wani karban tuba Allah kenan wato mai karban tuba komai sabanka in ka dawo ka tuba Allah zai karba dan shaytan ɗaya daga cikin abin da yake halakar da bani adam ya sa musu mummunan zato ga Allah kace a tuban mu zuru kake yi Ya yi ka ce ka tuba in da gaske ne in ka tuba kar ka sake mana amma ka sake komawa Ya rama ka haƙura kawai ka zo mu tafi haka ne ɗin zai nuna maka kariya kake yi tsogon mu zuru kake yi haka sai ɗin zai riya maka to in ka san cewa Allah qabilu tawbi ne mai karɓar tuba ne komai yawan zuwa ka tuba shi yasa ma daga cikin sunayen da ya ambatan makansa a cikin alkur'ani cikin asma'ullahi al-husna wa huwa tawwabur rahim shine mai yawan karɓar tuba bai ce at-ta'ib ba babu suna ba a ce a cikin sunayen Allah wa huwa ta'ib ba sai dai wa huwa tawwab ko huwa wa huwa qabilu tawbi kamar yadda yazo an mai karɓar tuba kaga at-tawb jinsi ne jinsi ne sunan jinsi ne wanda yake am dukkan tuba ko da ya karraru ko da ya maimaitu ko Allah ne karɓa su kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan bawa ya yi zunubi sai ya tuba sai Allah ta'ala ya ce ma mala'iku bawa na ya yi zunubi ya san yana da ubangiji wanda yake yin azaba a kan zunubi kuma yake karɓar tuba ya karɓi tuba ya tuba zuwa gare ni Allah ya ce ku shaida na karɓi tuban in ya sake komawa ya sake zunubi sai Allah ya sake ce ma mala'iku wannan magana ya zo a cikin hadisin aka maimaita har sau uku in ya sake yi na hudu sai Allah ya ce ma mala'iku ku shaida in dai zai yi in dai zai tuba ni kuma zan rinka gafarta masa kuma Allah ta'ala ya ce ya dan adam da zaka zo min da cikin kasa na zunubai ni kuma zan zo maka da cikin ƙasa na gafara غافل وقابل التوب شديد العقاب amma ko mai tsananin ukuba mai tsananin وجه تكي take mai tsanani akan waɗanda suka مسا masa mai tsanani akan waɗanda سابا مسا masa ko wannan sifa ce wadda take sabita ga Allah madaukakin sarki ba duk da yake ta zo da sigar wato da sigar sifa da sigar ismul fa'il kamar na qadil ta'u me yi kamar yana nuna nan yanzu ko nan gaba a koyaushe ba abu ne wanda aka rataya shi ba da sifa wato da zamani wanda yake a iyakantacce ai ta zo da sigar suna din mai dan nuni akan subu don suna yana nuna tabbatuwa To Allah haka yake tabbatacce ne akan wannan shahidul iqab mai tsananin ukuba Allah jalla wa ala wato ukubarsa ba za a iya jure mata ba ba wanda zai iya jure mata saboda tsananin ukubar saboda ukubar Allah Allah madaukakin sarki bai yi ukuba wanda yayi wani daga cikin halitta da zai iya jure mata ba Allah bai halicci wannan azabar ba bai halicci wani daga cikin halitta da zai iya jure ma azabar Allah sawa'un alaina ajazina am sabarna ma lana min mafi haka in suka shiga azabar Allah haka za su duk ne a wajen mu ko mi raki ko mi haƙuri kai raki kai kuka ba za a ji tausayin ka ba ka yi haƙuri wai kai kana da jimiri ba zai amfani ka ba haƙuri bi to tare da cewa kuma Allah maɗaukacin sarki shadidul iqabi ne kuma sai ya ce bisawun ai ma'abucin falala shi Allah maɗaukakin sarki ma'abucin falala ne asawun shi ne kyauta wadda take ta falala mai isa akan waɗanda akan waɗanda suka san kyautar Allah wato Allah maɗaukacin sarki ma'abucin wadata ne gabarin kowa kuma mai yin ni'ima mai yin ni'ima ta hanyar wanda ya cancanci ukuba din sai ya kyale shi tunda shi Allah madaukakin sarki ba yana ukuba bane dan ya huce haushi kamar kamar dan adam ai dan adam in ya kamar da aka ce yana ramo gayya wanda tafi gayya ciwo abin da yake so kenan an masa ya rama kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa yashfi sudura qaumin mu'minin wato ya sanya sanyi a cikin zukatan kirazan mutane muminai ta hanyar cewa waɗanda suka zalunce su ga su Allah ya sallaka su a kansu sun rama abin da suke musu sun karkace kuma yana da daɗi ka ga wanda ya ka ga yau gashi wanda ya zalunce ka yau gashi ya zo a hannunka wanda ya zalunce ka ta je tana eh, nema a maka alfarma ka je da ɗan fahim ɗinka ka je da ɗan fayil ɗinka ya barka ka je ka ga CEO ya hana ka ne sarkin kofa shi kenan juyin Allah ya kawo sai gashi shi wannan masinjar ya zama to kan cewa ne masinjar ka yaya zai sai <laughs> kuma ya za ka ji ya za ka ji sai ga ta yadda ya za ka in baka san Allah ba <laughs> to shi Allah ba haka yake ba shi Allah ba haka yake ba saboda Allah ba shi da bukata shi Allah baya azabar huce haushi shi yasa Allah sai yake duk da yake shi shadidul iqab ne amma kuma bi qawl ba abucin falala ne wanda daga cikin falalarsa sai ya ni'ima na kan cewa kayi laifin amma ba zai yafi ba zai ba zai azabtar da kai ba shine kamar yadda Allah ta'ala yace ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum sai Allah zai yi da azabar ku kun kuka gode ma Allah kuma kuka kuma kuka yi imani la ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya sai shi ilaihi masir ya zuwa gare shi ne makoma take to wannan Allah ya bude wannan sura da wannan kirari ya zuwa gare shi ya zuwa ya zuwa ga shi kansa shi akan kansa ya yabi kansa da kansa ya yabi kansa da kansa shi yasa waɗannan ayoyi suna daga cikin ayoyin wato sifatullah ayoyin sifat kamar su huwa alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim da sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwa al azizul hakim lahu mulku samawati wal ardi يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولد الليل في النهار إذا ذك وأنا صادق cikin ayoyin sifat waɗanda Allah yake makansa kirari to domin shi Allah jalla wa ala ba wanda yake son kirari irin Allah shi yasa ya yabi kansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake domin Allah shine kadai ya cancanci kirari shine kadai ya cancanci kirari shi yasa idan mutum ya mutu ake masa kirari da kan cewa kai a bangon marayu ya tafi gatan zawarawa ya tafi mala'iku za su ci to kai ne ka zaɓi wato kai ne kaga ya tabbata wato ƙarya kawai ake domin da kai ne da baka tafi ba to da haka wanda ya cancanci ceto shine Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin azkar sun gama sallah yake cewa lahu sana'u lahu hasan lahu din nan a kad alarabcin aka kaddamar da wato harful jar ga yana nufin al wato lahu la li ghairihi asana'ul sanaul hasan kyakkyawan yabo gare shi ne shi kadai gare shi ne shi kadai dan shi ne cancanta a yabe shi domin shi ne wanda yake a a wato ne sifatul kamal hakikatan to sannan Allah ta'ala yake ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru babu masu jayayya a cikin ayoyin Allah sai waɗanda suka kafurta wato ayatullahi anan ana nufin alqur'ani da kuma ba ma alkur'ani ba hatta ayoyin sararin samaniya babu wanda yake jayayya da su akan cewa suna nuni da kadaituwar Allah kamar yadda Allah yake sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq zamu numa musu ayoyin mu a cikin sassa da kuma a cikin kawukan su har sai ya bayyana a gare su kan cewa alkur'ani gaskiya ne to ba wanda yake jayayya akan ayoyin Allah yayi karin shi na alkur'ani da kuma ayoyin Allah da ya sanya a cikin halitta illallazi na kafaru sai waɗanda suke kafirai waɗanda suke suke sun riga sun sanya zuciyarsu akan ba za su yadda ba domin shine ma'ana allazi na kafaru wato sun kulla zukatansu ba za su yadda ba ba ma za su yi tunani ba fala ya gurur ka taqallubuhum fil bilad dan haka jujjuya wasu a cikin birane sai ya rudar da kai wato jujjuwa da suke wajen rayuwa da yau suna cikin wannan ni'ima gobe suna cikin waccan ni'ima yau suna wannan matsayi gobe suna wannan matsayi yau suna wannan wadaka gobe suna wannan wadaka kar wannan ya ruɗe ka kar wannan ya ruɗe ka kula ya goro ka taqallubuhum fil bila wannan ayoyi da dama sun zo a cikin alkur'ani da suke nuna a Allah madaukakin sarki yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wala tamuddanna ainaka إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى Allah yake ce ma sallallahu alaihi wasallam kada ma ya miƙa ganinsa ya zuwa ga abin da suke da shi na kalkirin duniya domin wanda Allah ya ba su dan ya fitine su ne to nan domin abin da mutum zai ce shine Allah ya ce ba waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah sai kafiru ga waɗannan suna jayayya da ayoyin Allah amma kuma ga sunan sai jujjuyawa suke a bayan ƙasa kamar ba su ma Allah komai ba Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam a kada ya damu da wannan inna ma numli lahum liyazdadu isma wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim inna ma numli lahum liyazdadu isma Wala lahum azabun muhin wato kada kafirai su tsammanin kan cewa abinda muke musu shirka da shi muna musu muna ba su ne muna ƙara musu ne alheri ne ga kawukan su inna ma nuni lahum liyazdadu isma muna shimfiɗa musu ne musu shifta mu tsale su ne domin su ƙara laifi akan laifin su wala kuma azabun muhim azaba ta kunyatarwa za ta tabbata a gare su to sannan sai Allah ya yi wa'azi ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya tunatar da ya tunatar da mu wannan hakika da Allah yake kada ka rudu da waɗanda suka kafirta suke jayya da ayoyin Allah yace kadzabat annahum qawmun nuh mutanen annabi nuh gabanin su sun karyata wato sun karyata manzon su kamar yadda waɗannan suka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal ahzabu min ba'dihim da kuma rundunoni wato rundunonin mutane da suka rinka haɗuwa domin su yaƙi manzannin Allah gaba min ba'dihim bayan mutanen annabi nuh kamar adawa da samudawa da sauransu waɗanda waɗannan Allah ta'ala yake ya ce ula'ikal ahzab ko ya ce waɗannan su ne ahzab kazzabat qablahum qawmu nuhin wa kazzabat qablahum qawmu nuhin wa ashabur rasi wa samud wa adu wa fir'aun wa ikhwanuhum wa ashabul aikati wa qawmu tubba kullum kazzaba ar-rusula fa haqqa wa'id suratu sad kuma fa kazzabat qablahum qawmu nuhin وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب وأن ننسوني الأحزاب وأن ننسوني الأحزاب أو توسوني الله يتي تذكر منكم تكون قرية وهمت كل أمة برسولهم قوة الأمة هي نفهم ممونة تارد من ذنسو ليأخذوه دومون سرقيش سدنقيش وتسكامش دومون a kashe shi ko su kore shi ko su mayar da shi bawa kamar yadda Allah ya ce wa qala allazina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina aw ha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin ka gani sun duk abin da suke kenan wa idh yamkuru bika alladhina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuruna wa yamkuru Allah yayin da kafirai suke yin makirci ya ƙutulu ka su kashe ka yi yukhrijo ka ko su kore ka wa idh yamkuru bika alladhina kafaru yi aw yuthbituka ko su daure ka aw ko su kore ka to duk wannan yana daga cikin abin da al'ummomi suke gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam wajadalu bil batil kuma suka yi jayayya da ƙarya sun san ƙarya suke yi amma suke jayayya da ƙarya in yudhidu bihi al dan su kawar da gaskiya da wannan ƙaryar da barin makarrinsa sun yi wannan fa akhadtuhu Allah yake sai na damke shi fa kaifa kana iqab ya uquba ta ta kasance Allah yana ta maimaita wannan a cikin alƙur'ani dan mai izina kuma Allah ya sa al'umma tarihin ɗan adam bai manta da wannan ba Allah bai mantar da al'umomi tarihin mutanen annabi Nuh da Adawa da Samudawa da Fir'auna da sauransu ba domin ya yi ta maimaitawa a cikin alkur'ani to domin wannan ya zamanto wa'azi jayayya da gaskiya ita ce al'adar kafirai kuma sawa'un kafirai din mabiya ko shugabanni amma mabiya su sai su ce an diga su ai ga abin da mu suka gaya mana ga abin da shugabanninmu suka gaya mana ga abin da kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa minan nasi man yujadilu fillahi ghairi ilmi wa yattabi'u kulla shaytanin marid daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya ba da ilimi ba yana bin dukkan shaytani mai saurin kai to baji kenan wanda shi ba shi da wani abu sai dai an zuga shi an tun an ingiza ke sai zai faɗa shi kuma baya amfani da kwakwalwarsa baya amfani da wani abu na haske da wa'azi da Allah yake kanyawa a cikin zuciyar kowa baya sauraro an iza shi ya zamanto safihi sai kuma waɗanda suke su manyan ne yayin da suke jayayya jayayya da jahilci don su guce hasken gaskiya yace min annasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir kan ya iftihi yudilla an sabilillah wannan sune shugabannin wanda suke jayayya da ayoyin Allah ba tare da haske ba ba tare da shiriya ba ba tare da wani littafi mabayyani ba to dukkanin su Allah madaukakin sarki yace fa akasuhu da mabiyan da da shugabannin da mabiyan dukkanin su Allah madaukakin sarki yana azabtar da su amma shugabannin a bayyane yake amma mabiya saboda sun yi biyayya ga wanda yake sun yi biyayya tare da rashin amfani da hankalinsu bayan gaskiya ta zo musu to sai Allah madaukakin sarki yace a kadhalika haqqat kalimatu rabbika 'ala alladhina kafaru annahum ashabun nar to kamar haka ne kalmar kalmomin kalmar ubangijinka ta tabbata akan waɗanda suka kafirta cewa su ƴan wuta ne wato wannan shine inda Allah ya tsara halittarsa cewa akwai waɗanda yake wato Allah da yake waɗannan za zai cika jahannama da su kalma Allah sai ta tabbata kuma za ta tabbata din ka kan cewa sun cancanci jahannama dan su ne suka yi abin da suka kai kansu zuwa ga cikin jahannama shine allazina kafaru sun yi kafirci to kamar yanda Allah ya halakar da waɗancan a kamar yanda kalmar Allah ta azaba ta tabbata a kansu haka kalmar Allah take tabbata akan dukkan wanda yake kafiri kalmar Allah ta riga ta tabbata akan akan wanda ya kafirce ma Allah wanda ya ki wato wanda ya watsar da Allah ya ki yarda ya ki imani da Allah kan cewar shi ɗan wuta ne wannan tabbatar da kan cewa waɗanda suka kafirta a ‘yan wuta ne kuma dalilin shiga su wuta shine kafirci ba don su baƙaƙe ba ne ba don su farare ba ba don su ‘yan wata ƙabila bane, ne abinda abin da suke ne na in yarda da Allah in yarda da Allah shi ne ya sanya su suke jayayya da ƙarya domin su bice gaskiya ne ma'anar jayayya da ƙarya don a bice gaskiya hujja ta bayyana a gare ka ka gane amma ƙoƙari kake ka samu. to me zan me wannan yake nufi me zan da me zan rusa da me zan rusa wannan magana hmm? zan samu? me me research ya nuna kana ƙoƙarin ka san dukkan hanyar da za ka kawo wani abu maƙasudin ka guda ɗaya ne wato ka ƙaryata wannan abin da aka faɗa maka na gaskiya ita ku gaskiya ba ta ƙaryatuwa sai wanda ya ƙaryata ta ya san cewa maƙaryaci ne duk wanda ya ƙaryata gaskiya ya san cewa shi maƙaryaci ne domin ƙarya Allah maɗaukakin sarki bai yi gaskiya ta ƙaryatu ba sai dai kai ka ƙaryata kanka da kanka kamar yadda Abu Bin ya ce ma Musailima sai ka san cewa na san sai ƙarya ka ce da shi kansa matsalaci din ya san ƙarya yake to amma in ba hali irin na shaidan ba menene bai sai ka kace ka san ƙarya kake amma ka ce a ba ƙarya nake ba haka kan shi ne ainihin halin shaidan to irin waɗannan halaye fa su alƙur'ani yake nusar da mu don mu guje su kuma suna zuwa ma ɗaiɗaikun adam a cikin mu'amala za ta ga wanda yake mu'amala a haka irin wannan sai yake masa da wa'azi da lutufi da sauƙin kai don ya gane wannan cutar da take tare da cuta ce da fusga ta ɗabi'ar shaiɗan ɗabi'a ce ta shaiɗan bayan kuma kai ɗan adam Allah ya sa maka ɗabi'a irin ta mala'iku amma kuma ka yarda ɗabi'a shaiɗan ta fusge ka to wanda duk kake ganin sun faɗa cikin kafirci da wannan sun sallama ɗabi'ar sarki da Allah ya halicce su da ita sun miƙa wuya da ɗabi'ar shaidan shi ya yasa ake yan aljanna mala'iku za su ce musu ibtu kun tsarkaka ai kun tsarkake kanku daga ɗabi'ar shaidan kun sufantu da kyakkyawar ɗabi'a ta mala'iku wanda annabawan Allah suka zo su dasa ta a cikin yan adam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 wanda muke yi ma mahaifiyarsa addu'a to Allah ya karɓe ta muna roƙonka Allah ka karɓe ta cikin rahama Allah ka gafarta mata abin da kake bayarwa na matsayi ga waɗanda suka mutu a cikin ranakun azumi Allah ka tabbatar mata Allah ka kyauta bayanta Allah ka haska kabarinta Allah ka amintar da ita daga azabar kabari Allah ka shigar da ita aljanna Allah ka sada ta da ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai ɗan uwanmu ma shi ma makwabcin wannan masallaci wadda matarsa almajirar wannan majalisi ne alhaji salisu ahmad wanda kwanaki kwanaki uku da suka wuce ita ma ajalinta ya sauka na roƙonka Allah ka gafarta maka Allah ka sa aljanna makomarta Allah ka aminta da ita daga azabar kabari Allah ka sa kabarin ta ya zama to dausayi daga cikin dausayin aljanna Allah ka ba wa waɗanda ta bari haƙuri Allah ka sauka bayan masu neman addu'a a maza da mata Allah ka biya musu bukatun su marasa lafiya muna rubanka Allah ka tashi faɗin su ɗan uwanmu wanda yake cikin wannan na da ɗaya daga cikin masu hidimar wannan masallaci wanda iyalinsa take tsugume eh, neman haihuwa za a yi mata aiki muna roƙonka Allah ka amintar da ita Allah ka raba su lafiya Allah ka arzika Allah ka sanya abin da za ta haifa ya zama to lafiyayye sai ɗan uwa ƴan yan uwa da muke da su a majalisar majalisar dokoki sun nemi mu tsananta addu'a akan halin da wannan ƙasa take ciki muna roƙonka Allah ka saka musu da alkhairi Allah dama muna roƙonka akan halin da wannan ƙasa ta mu take ciki Allah muna roƙonka ka aminta da mu Allah ka shirya mana alkhairi a wannan ƙasa ta mu Allah dukkan wani mummunan shirri da ake shirya wa wannan ƙasa Allah ka watsa shi Allah ka tsare wannan ƙasa da tsaronka kare ta da kariyarsa Allah ka inganta wa wannan ƙasa masu mulki na gari Allah ka inganta Allah ka Allah ka kaddara wa wannan ƙasa masu mulki na gari da kuma muke da su a yanzu Allah ka kyautata mulkin su Allah ka shiryar da su ya zuwa da abin da zai kyautata rayuwar al'umma abin da zai tabbatar da izza ga wannan al'umma abin da zai ije dukkan wani mummunan makirci ga wannan al'umma Allah ana yin shirin makirci musamman ga musulmin wannan ƙasa musamman ga musulmi wannan bangare na wannan kasa Allah muna roƙon ka isar mana Allah ka isar mana Allah ka isar mana Allah an yasfa ba'sa alladhina kafaru Allah an yasfa anna ba'sa الكفار أنت أشد بأسا وأشد تنكيلا أنت أشد بأسا وأشد تنكيلا حامي لا ينصرون حامي لا ينصرون حامي لا ينصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.